something of ours here will be disseminated downward. We have the Atlantic, we have the Pacific, we have the Atlantic, and the uh, water. masu ruwa da suke kenan yayin taron faɗakarwa da aka shirya a tsaunin mambila da zimmar faɗakar da al'ummar yankin game da hatsarin da ke akwai a wannan aiki na madatsar ruwan mambila da za a soma. during the construction phase also the proliferation of dangerous reptiles and other wildlife during the drilling and brewing. a dai wajen wannan taro an fadakar da al'umman mm-hmm. yankin ne na irin fa'ida da ke akwai kana kuma da irin manyan kayayyakin aiki da za a zo da su wanda don haka ne ma aka gargaɗe jama'a da suke kulawa a jawabinsa gwamnan jihar taraba da darar dusan isiyaku wanda kwamishinan makamashi honorable wadina garba yau ce shi ya ce gwamnatin jihar za ta ci gaba da ba da haɗin kai domin ganin an samu nasarar aiwatar da wannan aiki. mun zo mu wayar ma mutane kai ne mu gaya musu ga inda dam ɗin yake ga inda dam ɗin yake ga amfanin shi amfanin dam ɗin wanda zamu samu ga irin matsaloli wanda matsaloli wanda zamu iya samuwa ba wai ba wai lalle bane zamu iya samuwa idan ayin dam ɗin dama ka san duk wani abu da kai shi akwai advantage ɗin shi akwai disadvantage ɗin shi so dole ne mu waya musu da kai kuma su sani sannan kuma wannan tsoron da suke ji wanda mutane ana sa musu tsoro a cikin a cikin zuciyarsu game da dam ɗin akan cewa a'a za a yi kaza za a yi kaza ne duka duka za mu samu mu wayar musu da kai sannan kuma maganan cewa za a zo a kwace musu filin su ne a gwamnati za ta kwace musu fili ta bar su kafa a yare duka za mu wa musu da kai shi ma jawabinsa ministan makamashin injiniya Salim Mamman, wanda Honar bai Emmanuel Bello ya wakilce shi a wannan taro da ya haɗu sarakuna da sauran masu rara tsaki. Ministan ya kwa zai manufar wannan shiri da ake yi. Za a je za a kai masu sobeyo da sauransu za a biya mutane kudinsu su kudin land da aka kawa aka karba hannun su duk duk za a biya wannan abin yanzu kudin ma tana kasa da za a biya su so domin haka in ka duba da kyau wannan particular event ne shi ne farin farkon aiki da za a yi so su sarakunan nan da son su da su stakeholders su ne su ajiye guna gun mutane su kara waya da su su sanar da wannan wannan project da yake su ƙara waye su ce to gashi fa yanzu ba kaman da kuma ba an zo ne a yi shi kaman kan ya kamata shi yasa muka ga tun da wannan mutane suna ji maganin su sarakuna sosai suna ji maganin su dole ne abu da bature suke kira karin along dole ne mu aikin nan da su da su ah, sauran ah, stakeholders na wannan na state ne so shi yasa ka ga wannan mitin yau muka da duk sarakuna da muka sani Eh, suna tare da mutane su na kasan duka muka kawo su ko ina sannan eh, especially inda za samu aikin nan inda za ka wannan aiki su suka ka gani yau an dai shafe fiye da shekaru talatin ana batun wannan aiki na madatsar mambila kuma koma da menene fatan talakan jihar taraba shine allah sa aiwatar da wannan aiki ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya